can to marfufai ne ba marfufai ba ne mana yana cikin fatoyin sahabbai wanda suka yi zaton haka abin yake sai kuma ya bayyana <clears throat> saɓanin haka din cewa bugu ne za a yi ko za a shafi hannu tun daga farkon hannu zuwa gwiwar hannu to wannan ya cikin hadisai amma ba su inganta ba da sunan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma sai inganta to mawkufai ne akan sahabbai kuma ko ba komai malamai suka ce hadisan da duk suka zo suka ci karo da hadisan bukhari da muslim to za a gabatar da nafsin bukhari da muslim <clears throat> a yi aiki da su ba za a yi aiki da waɗancan hadisan ba saboda matsayin bukhari da muslim a harkar hadisi na fata mun gani wa hadisin da muka yi magana a kai shine hadisin amaru ibn yasir sai kuma hadisi na gaba da ya ce wa ali ibn umar hadisi ya zo daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu qala ibn umar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaga yayi rafa na, <clears throat> ma'ana hadisi ya zama marfu'i to amma malamai suka ce hakikatan mawqufi ne me yake nufi da mawqufi wato kuskure aka samu kan rawi din kamar maganar sahabi ne sai kuma a ce annabi ya ce wato mawkuti ne ta game da shi marfu'i at-tayammum darbatani at-tayammum darbatani taimama taba ƙasa ne sau biyu at-tayammum mubtada darbatani khabar at-tayammum mubtada marfu'un bid-damma دربتان خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى وفي ذي بيان دربة للوجه وتتبع وارتفرق دم أشاف فسكا ودربة لليدين تبع وتبيو دم أتبري حنعي shi ma kuma ya ce ilal mirfaƙai taɓa hannun ma da shafar hannun zuwa gwiwar wato dai an yi itifaki a kan fuska da hannu ake yi wa ban banda sauran gaba amma sai wata ce za a yi da fuska ɗin da kuma hatsin biyar hannu zuwa gwiwar hannu sannan kuma suka ce a taɓa su biyu wannan shi ne aka ce bai inganta a koyar da annabi ya wasu habai ba na fata mun gane to ya aka yaka ta annabi ya ce shi ne maran ya ce rawahu a dara kutni alimamu dara kutni ciyar waito hadisi wasahaha <coughs> al'a'immatu wa ƙafahu amma malamin hadisi a immatul hadis wato duk wanda ya shahara malamin hadisi ne fitaccen abinda suka tabbatar suka inganta in ma ya tabbata maganar a mawukusi ne a labin umar ita magana idan annabi ne faɗe ta sai suke mata marfu'a hadisi marfu'i in maganar sahabi ce su ce mawquf idan kuma maganar sahabi aka ga cewa maganar ba guri ne na ra'ayi da wasa fahimta da wasa kwakwalwa da kawo ita hadi ba ya ce to mawqufin ne amma da hukumar rafai za a ba shi hukuncin marfu'i ne zuwa ga annabi saboda dalili kaza amma duk da haka anan me yasa ba a bashi hukuncin marko idan bane saboda tana iya yiwa ijtihadi ne na Abdullahi dan Umar kina magana ce ta fiqh na fata mu gane da haka za a samu wani rawin ne wani mai ruwayar ga Abdullahi dan Umar yana zaton kamar cewa ya annabi ya ce don wani lokaci maganar malamai sai ka ce annabi ne ya ce kuma ba magana annabi ba ce nan bincika sai a ce a maganar malam wani ce <clears throat> maganar sahabi wani ce maganar tabi'i wani ce to in ta shahara a bakin mutane sai ka dan ce mun annabi ya ce alhali ba magana annabi ba ce na fata mun gani kenan mai zamu iya cewa ne tun da fatawar abdullahi dan umar ce sai mu ce kila abin da ya zata ya ɗauka haka ake taimama amma a ɗauki kwarantarwar da annabi ya yi a gabatar da ita a kan fatawar abdullahi ɗan umar kuma haka duk yake ga kowane irin ɗan adam malami ne ko mai matsayinsa a ilimi in ya ba da fatawa sai aka ga to ga yadda kuma annabi ya bada da tasa fatawar ta ce to ajiye ta wancan malamin mu ce kila wata matsala sai ta faru bai ba da waccan fatawar ba ko dai hadisin da ya zo masa ba ta hanyar da yake ganin ya inganta a gurinsa ba ko ko bai samu labarin ma hadisin ba ne kwata-kwata a lokacin sai ya ba da waccan fatawa sai a ajiye na san a ce allah ya gafarta mishi watakila shi ma kafin ma ya rasu ya dawo daga rakiyar wannan fatawar kuma su ma wa'annan malamai sun ce in an ga hadisi ya inganta daga annabi sabanin fatawata a yi haƙuri da tawon ajiye ta a ɗauki annabi sun sun yi wa kansu adalci kuma sun kubutar da kansu har gurin Allah idza sahha al sai su ce fa huwa mazhabi ya hadisi ya inganta shi ne shine ma ni ma mazhaba ta ne ra'ayi na na fata mun gani to hadisin da an malaman hadisi sun sahaha sun inganta cewa wa kafafu موقوفي نيجا عبد الله بن عمر با مرفوع بني وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع وما أدبته إلى الأسهال من قول وفعل فهو فهو موقوف ذكي ثم كان الصحابي تتأتي موقوف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعيد دورا كسا سرر كسا السعيد إذا أنت سعيد كاجا يذكر تيبرنا با سعيد بني dan ba shine kasar ba da muke takawa muke tafiya a kanta ba sai a ce da ya sa'idu dauran kasa wadda muke tafiya a kanta muke gini a kanta muke noma a kansa duk inda ya bayyana a duniya cewa nan ne sa'ido ne muke takawa a garinmu a ƙasarmu a inda muke ba na ya ce wa bi fathil wawi wadu'ul muslim shine ruwan amfani na wajen yin tsarki ga musulmi Shi ne ruwan alwalar mutum babu ruwa doron ƙasa ne ruwan alwala wa wazo muslim ma'ana in babu ruwa da shi zai rika amfani ko ya taba ƙasa da muka ce ma'anar wazo ana nufin abin amfani ruwan alwala wo kuma wo wazo bi dammil wawi ana nufin ita alwalar kanta al'wudo alwala alwazo ruwan alwala ko abin taimama duk za a mishi wado ko ruwan wanka duk sunansa wado eh wa a wannan kuskure ne zai sai dai zama wa eh as-sa'idu wazo'ul muslim doron guri na kasar amma da muka yi bayani ba sai lalle rairayi ba to shine kayan amfani na musulmi wajen yin tsarki wa in lam yazid al-ma wa in lam yazid al-ma ko da bai samu ruwa ba shara sai ne daga nan zuwa shekara goma kawai ta yin taimawa a nan ba iyakan cewa ne aka yi zuwa shekara goma ba a'a an yi ne lista a jini kawai lali bayanin ta hadith ma'ana zai kai shekara ɗari a duniya ma bai samu ruwa ba ba ka ba ta hadidi ba ne zuwa shekara goma a misali ne ake ba in bai samu ruwa ba nan da shekara goma wanda an san zai wahala a kai shekara goma ko wata goma ko ma kwana goma bai samu ruwa ba to haka zai ta yi fa'iza waje dalma'a amma da zarar ya samu ruwa falesa illa sai ji tsoron allah wal yunis saho basharatahu lalle ya shafa shi ya sadar da shi zuwa da fatis in wanka ne ya waje ba kanta ya wanka idan alwalace ta waje ba kansa ya yi ya shafa wa fatar cikinsa matuƙar rashin ruwan ne ya sa da yake mamar bai yi alwalar ba ko bai yi wankan ba da zara ya samu ruwa to yi ya ce rawahu basa alimamu basa ya rawace shi wata haha hubn al-qattan yahya ibn sa'id ibn al-qattan ya tabbatar hadisin ya inganta lakin sawwaba ad-dar qutni irsalahu sai dai al'imamu dara kutuni abu umar shi ya fi daidaita a gurinsa cewa hadisin duk da wato an danganta shi ga annabi annabi ne amma mursal ne amma kuma hakikatan ɗin hadisin ya inganta ma'anar mursal wanda aka ɗauki sahabi ba ma nan ai an ambaci sahabin a wani ruwaya daga abu huraira da haka hadisi da ya inganta ba shi da matsala kuma haka abin yake ga kiyasi haka abin yake ga ijma'i daga nan har za ka mutu shekara nawa baka samu ruwa ba sai kai ta taimama ran da ka samu ruwa sai kai amfani da shi wali tirmidhi bangaren tirmidhi kuwa an abi zar shi ma ya karbo riwaya ta bangaren abu zar nahwu kwatan kwatan wannan nahwu wata ha ta ya ingancin da imamu a tirmidhi sau da haka wannan hadisi yana tabbatar da daidai magana akan rashin ruwa na janyo a yi teman وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر waɗansu mutum biyu ne suka fita don yin wata tafiya kasuwanci ne harkar jihadi ne ziyara sai za su je sun da yi tafiya Ba fahadaratin salatu sai lokacin sallah ya zo sallah lokacin ta yayi walaisa ma'ahuma ma'un kuma babu ruwa a tare da su da za su yi amfani da shi wajen sallah fatayammama sa'idan tsayiba sai kawai suka nufi doron ƙasa inda suke tafiya guri mai tsafta inda ba jasa sai suka yi taimama fasallaya suka yi sallatu kuma wajada alma'a sannan daga baya sai suka sami ruwa filwakati wakati amma tun lokacin sallar bai fita ba ma'ana an azahar ce sun yi kamar karfe ɗaya zuwa karfe biyu karfe uku ko sai ga ruwa azahar ba ta fita ba fa'ada ahaduhuma a salata sai ɗaya daga su shi ke rama salla sai tun daga ruwa an samu watan sallar dama da taimama aka yi sai rama salla ya yi alwale sake wannan azahar ɗin misali walam yu'idil akhar amma shi ɗayan bai rama ba bai mayar ba ya ta aitin da ya riga ya yi to ta wuce eh wacce na ma ya kawo haka ne sai ɗayan ya rama sallah wal wudu'a ta ita alwalar ya sake alwalar. da ruwan da ya samu sau da aka yi sallah walam yu idil akar shi ko ɗayan bai rama ba ai ya riga ya yi sun ma'ata ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai suka zo gurin annabi bayan sun dawo fa zakara zalika lahu suka ambaci labarin abin da ya faru a tafiyar su fa lillazi lam yu'id sai annabi ya ce wa sallallahu alaihi wasallam wanda bai rama sallah din ba a tsafta sunna kai ka dace da sunna Mana haka ya kamata ga duk wanda zai aiki da sunna ko fatawar annabi haka ya kamata yi wa ajaza atka kuma sallar nan salatuka ta isar ta wadatar baka da bukatar karawa wa qala lil sai kuma ya ce wa ɗayan lakal ajaru marratai kai kuma ka samu lada biyu ko ka samu lada kala biyu ladan sallar farko da kai da lada ta biyu ya ce rawahu abu dawud wannan sa'i al'imam abu dauda da nisa'i suka rawaito ko malamai suka ce babu shakka na farkon ya fi tabawa don shi ya dace da sunna dama abin da ake nema kenan dacewar ewar shi wannan ya dace da abin da annabi ya karantar yake so a yi wanda kuma izi ta hadi ne wanda ya izi ta hadi kuma yana da lada biyu in ya dace in bai dace bai yana da lada ɗaya ko ba haka ba to da haka ba wai ba wai dan an ba da zaɓi ba ne a izi ta hadi ya yi samu lada izi ta hadi da ladan wannan sallah kuma da ya yi biyu to kaga kenan dai a takaice duk wanda ya sallah da da taimama ba bukatar ya rama ba bukatar ya rama domin taimamar ai madadin alwalati to da kafin da ake nema yayi wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu ma'an tayammamu sa'idan tayyiba tunda kun yi taimawar ga shi kenan ba magana alama saboda an samu ruwa abinda malaman fikihu kai suka ce shi ne, taimama tana ɓaci da samun ruwa wata batsulun tayammumu bai wujo da jima'i taimama na ɓaci da samuwar ruwa in kai taimama kuma ruwa ya samu ya ce taimama ta ɓaci ko kuma uzurin da ya sa ba ka yi alwalar ba ko da ga ruwan shi ma uzurin ya kau ya ce taimama ta ɓaci kenan za mu ga hadisin gaba cewa menene yake bata timama akwai hadisin da ya zo amma bai inganta ba cewa idan mutum ya yi sallah da timama in ya zo wata sallar sai ya sake sai a ce a ai ta timama yadda da aka faɗa kamar alwala ce ba abin da ke bata ta sai abin da yake bata alwala idan ka yi ta za ka iya kaddara la'asar da zo ka yi magariba ta zo gari sai dai in ka aikata wani abu da ke bata alwala bayan kayi ta ce ta bace kawai da shi wancan hadisin shi ma bai inganta ba ma samuwar ruwan gushewar uzuri ta ce ta ce mama ta bace shi ne kawai wani ibn abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jalla abdullahi dan abbas ya ba da fatwa game da fassarar Faɗin Allah din da yake cewa wa in kuntum marda ya salam Abdullahi dan Umar a Ibn Abbas yace wa in kuntum marda da ubangiji ya ce in kun kai wa in kuntum da au ala safari in kun ba ku da lafiya ko kuna a halin tafiya wa in kun tummar da au ala safarin in kuna ba ku da lafiya ko kuna a halin tafiya mana walam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba ita rashin lafiyar ita ce bayanin da muka yi sababi da ke sa a yi taimama in mutum ba lafiya rashin lafiyar da ake jin tsoron taɓa ruwa ba zai iya yin taimama ko kuma a tafiya ita tafiyar ba ita take sa a yi taimama ba a'a tafiya ba ta sa a yi taimama domin tana iya yiwa ka yi tafiya kuma akwai ruwa a tare da kai ko? kaga ba tafiya ce za ta sa kai ba rashin ruwa ne ita kawai mazanna ce guri ne na ana zaton za a iya rasa ruwa ba kamar ana gida ba ko kuma kila ɗan ruwan da ka ɗauka bai wuce na wanda yake robar faro ba don ka sha kana da san ai ba za ka yi dakon ruwa saboda za ka yi tafiya ba ka san cewa a hanya ko za ka samu sai lokacin sallah ya yi kuka nema kuka rasa ga ma lokaci yana neman fita ya ja to kaga guri ne na zaton za a iya rasa ruwa to da haka ba ku samu ruwa ba to sai yake sai fassara yake so ya fassara wannan ma'anar rashin lafiya ɗin sai ibn abbas yake idan kana lirrajuli idan kana birrajuli aljiraha in mutum yana da wani jiraha rauni da aka jin masa fi sabilillah a hanyar Allah a nan ya ce a hanyar Allah saboda galiban a nan suke samun raunin ne amma ko hatsari yayi ko faduwa yayi ko me ya same shi ko faɗowa ya daga bishiya ko daga jini ya dai samu rauni duk mutumin da ya karce ko ya samu wata rashin lafiya da yana jin tsoron taɓa ruwa ko yana da wani miki wata karta wata tsara wani kaza allah ya ce iyam taskun ƙarhun fagadin matsal ƙauma ƙarhun mislu alƙuro jam'u wannan ƙarfudin ne aljiraha din rauni da sauran fayu zinibu sai ya samu janaba sai janaba ta same shi in yi bayani akan janaba ko dai ya mafarki ko ya zake wa iyalinsa ko maka makamantin wannan sai ya samu janaba faya kafu sai ya ce jin tsoro kuma an ya muta zai fa iya mutuwa inikta salat in har yi wanka to ta yamma sai ya taimama yana jin tsoron ya taba ruwa zai iya halaka saboda girman ciwon da inda ciwon yake ko kuma kaddara ma cewa ruwan sanyi ne mai tsanani ko ba zai iya tabawa ba kuma yana da matsalar taba ruwan sanyi sai aka ce tayammama to ya yi taimama kenan a nan ba rashin ruwan ba ne zai sa a yi taimama ba shi ne tsoron taɓa ruwa rawahu addara kudini kofan alimamu dara kudini ya rawaito shi a matsayin fatawa da fassara ta abdullahi dan abbas bai ce ba cewa ya kai tsaye annabi ya ce ba fatawa ce da fahimtarsa da fassara wannan aya amma kuma ana ganin dai daga annabi ya ci fassara ɗin ورفعه البزار amma limamin bazza da ya tashi rawaitowa kai tsaye a tasar waya ta aka ce annabi ne ya ce ya zama marfu'a wa sahahu ibn kuzaima ibn kuzaima ya inganta hadisin wal hakim da limamin hakim abu abdullah an-naisaburi وعن علي رضي الله عنه قال سيدنا علي انكسرت إهدى زندية ɗaya daga cikin tsintsiyar hannuna zandani zandu guda ɗaya zandu guda ɗaya wato maka ce zandu shi ne tsintsiyar hannu sai dai suka ce tana farawa daga wannan gaba wato arzufu zuwa ainihin gwiwa gwiwa na fata gani kamar yadda daidai wannan guri in ka raba shi biyu nan ana ce masa mai azira nan kuma a ce masa asa'ilu ma'ana shi kan da ba shi biyu asa'ilu azira in hannu wata kuma suna cewa duk gaba ɗaya sun kira hannu ana ce masa zira'in hannu zira'in hannu to amma samar sa ta muke as-sa'idu as-sa'idu saman dukiyar hannu az-zira kasan dukiyar hannu to gaba ɗaya ta ce zanjani shine tasniya ɗin a matsayin an da zanjani hannu guda biyu ya ya rafa shi zuwa ga kan shiga ya fi idasa zandayya zandayya sai raba shi zuwa da kansa inda zai raba shi zuwa ga wani ya tafi kasarar ihida zandayihi ga yaƙun ga yaƙun ne suka samu. wato yadda al'irabun zai kasance in kasarar haza sai limani in kasarar sai limani mabniyon على الفتح والتاء للتأنيث انكسرت إهدا شنو إذا زما فاعل إذا زندية كما إذا ما مضاف زندي إذا ما مضاف إليه مجرور بالياء علامة جره الياء sannan kuma ga ya'un ta idafa ko ha'un zandaihi in ya danganta ga wani ba zai sa alifin zandahu da haka faɗa ya yi sai to zandahu din shi ne ka'idi amma da ta zo ta zama mudafi zandai ta zama mudafin ilai ɗaya daga cikin tsintsiyar hannuna ta kare ko da hannun dama ko hannun hagu to kuma kowa ya san wannan gaba ce da ake yin alwala a wurin tana da buƙatar a wanke idan an zo alwala to sai ta kare duk da cewa hadisin da ne bai inganta ba to da ta karye tsintsiyar hannuna guda ɗaya sai ta karye fasa altu rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi annabi ko ya zan yi game da alwala me ya zama wajibi game da alwala ko in zan yi wanka wankan janaba ya kama ni ga kuma wannan gaba kila an sa bandeji an rufe an sa irin kara nan masu ɗauri duk rufe ya za a da wajen wanke gurin sai ya ce fa a marani sai ya umarce ni an amsaha rika yin shafa alal jaba'ir a kan tsorin aljabira shi ne abin abinda ake tsorin da shi wannan kalakalan ko bandejin da ake sawa a asibiti ne ko a meye a yi wannan rufin shi domin ɗaure wannan kalayan shi ake kira jabira shi ta yayin da kace Allahumma jibur kasrana wajburni wajbur Allahumma jibur kasrana Allah ka dora karayar mu wanda ma'anarsa abin da ya dame mu Allah kai mana maganin sa to zaka ji wajen addu'a ana wajbur kasrana to din da aka samu jabira to karayar ce ta zo jabira abin dole suna da yawa jaba'ir kayan dori da aka dora a kan wurin da ya kari to idan yi wanka ke nan ya wanke sauran guraren yi zo gurin sai ya shafa in alwala to ko ina ya samu wannan gabar ta samu to da wannan gabar abin da zai wankuwa ya wanke sai ya shafa gurin to amma hadisin bai inganta ko malamin suka ce abin da ya kamata shine idan akwai rauni a gabar alwala kuma ba zai yi a wanke ba ko kuma da kama ciwon ne aka jirgin wani aka zuzu da magani bai yi wa a wanke shi za ka ce kawai mutum ya ce mama shi mutum ya ce mama domin ka zai hana cewa a yi shafa a yi shafa a yi kaza duk akwai matsala sannan hadisin bai inganta ba ba shi da wani inganci ka ji abin ma da ya رواه ابن ماجه بسند واهن جدا الإمام ابن ماجه أبو عبد الله shi ya rawaito hadisin da isnadin da yake wahin jidda ya kai rauni mai matuƙar rauni kaga aka sufanta shi da haka inji ibn hajar ko da ka ba shi da tushe ba shi da wani asali ba za ma a yi aiki da shi ba وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاكتسر جابر يا بعد فشوى ko ya yi magana game da mutumin na kaga ya sa ma'arifa firrajuli game da mutumin na ya nuna kenan kai da kake karatu kila ka san labarin da cewa shi rajulin game da wani mutum firrajuli game da mutumin nan allazi shujja wanda ya ji rauni a kai da fuska malamai suka ce mun ce shajja malaman lura suka ce a shajju shine al-jirahatu ra'as wa ala al-wajh duk raunin da ya shafi kai da fuska to shajja ake ce masa shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dawo daga uhud a masa rauni a kai da fuska sai ce kai fa yi kule hukamu shajju nabiyahu wa kasaru rufaiyatan kaifa yuflihu qaumun yaya mutane za su ci nasara har gurin Allah shajju nabiyata sun yi wa annabi zina zina a kai da fuska annabin da suka yi wa zina zina sai a za su ci nasara sun karya masa haƙoranta na gaba wa kasaro rubaiyatahu har haƙoran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na sama da na ƙasa sai da kafa a yakin uhud sai amfani da kalmar shaddu na biyahu ma'anar ke kenan rauni a sa na'am tare da cewa shi ma asalin hadisin malamai sun ce bai inganta ba al'imamu ibn al-qayyim ya kawo hadisin a cikin littafin shi shi ma na adda'u dawa wanda ya sahihu da'u dawa ita hadisin bai inganta ba na fata mun gane amma ya labarin yake shine zai gaya mana kaɗan daga cikin labarin wato mutum ne aka yi tafiya tare da sahabbai sai ya samu matsalar rauni a kanta. ya fado daga kan dabbashi ya ji rauni kansa ya kukumbura ya babbashe ya shiga cikin wani yanayi mai tashi hankali kuma sai allah ya kaddara janaba ta same shi kuma ga tsananin sanyi a nan ya ce ina malamai magada annabawa ina neman fatawa in na wanka jikina na gaya mun babu shakka mutuwa zai to shin ba wani rangwame fa hal biyu na dinar rufta ko akwai wani rangwame da zan samu a fatawar musulunci suka ce hana bidu laka rufa ba wani rangwame sai kayi wanka kaga sun ba da fatawa ba tare da ilimi ba kuma shi ya yi tambaya ne don yin sani amma wannan amsar ba ilimi a ciki ba ilimi sau da haka lalle da kan suka ba da wannan fatawa ba tare da ilimi ba shi sa ba da fatawa ba ilimi hatsari wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu kar ku faɗa abin da ku sani ba ku danganta shi ga Allah kawai ban sani ba ban sani ba a tsara neman ilimi gaba to dole haka yi wankan da yi wankan kuma sai mutu aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace qataluhu qatalahum Allah sun kashe shi su Allah zai kashe su ko kuma du'an alaihim Allah ya kace suka mai da suka kace qataluhu qatalahum Allah sun kace shi Allah ya kace su ba wai tsine ba ce kamar da suke fassara qataluhu dai su ce wai qatalahum Allah Allah ya tsine mu ba. na tsadar shi ne na tsinuwa qataluhu qatalahum Allah sun kace shi su ma din Allah ya kace su sai ce me yasa inda ba su da ilimi ba za su yi tambaya ba ai maganin jahilci tambaya inna ma shifa'ul ayyi as ala sa'alu izjahalu da ba ta sani ba tambaya ba ai maganin jahilci shine tambaya to wai wannan mutumin ne ibn hajar yake ishara zuwa gare shi cewa jabir ya rawaito hadisi game da mutumin nan alabi shirka wanda ya samu raunuka fasta sala kawai sai wanka mata sai ya mutu sai annabi ya ce inna ma ya fihi ai abin da zai itar masa kawai an ya tayammam ya yi taimama wa ya asiba ala jirgihi khirqa ka ji magana da yake so kawo alaƙa tsakanin wancan hadisi na sama da wannan wanka ya kama shi a ina ya ji raunin idan ya rurrufe raunin nasa da bandeji da komai wa ya asiba ai wa ya shudda ala duhihi ya tsattaure raunin nasa shirkatan wani bandeji wani mayafi ya rurrufe sai ya yi shafa a kai tun mai yankahu alaiha gurin da ba zai wanku ba sai ya shafa kawai da ruwa a matsayin ba wancewa ba ya wadatar kamar yadda muka ba da wancan fatawa muka ci amma hadisi ne da ita wa ya ga sila sa'ira da sani sauran jikin nasa sai ya wanke nan yake da iko a jikin shi sai ta rawa abu dawo abu dauda ya rawaito bi sanadin fihi da'afun da isnadi wanda shi ma akwai rauni a sa. wa fihi ikhtilaf kuma an samu sabani na da yawa ala ruwatihi ga waɗanda suka rawaito hadisi ga ibn hajar ya tsaye tun da tabbas inganta baya za a yi a yi taimama shi ne kawai mafi sauki addini ba wani tsanani da ya tsora mutum ba za ka iya taɓa ruwa ba akwai tunani akwai matsala ka tabbatar kawai ka yi taimama ka yi sallah shi kenan a wuce gurin wani ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala min as-sunnah yana daga sunna shi hadisi ne da ma'ana yana daga sunna yana daga abin da yake shi ya fi dacewa shi ne karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam in ibn abbas Allah ya salli ar-rajulu kada mutum ya salla ar-rajulu mutum na namiji amma zai dauki har mace kada musulmi kawai ya salla bitayammuni da taimama illa salatan wahida sai salla daya ثم يتيمم للصلاه الاخرى sannan sai sake yin wata taimama don yin wata sallar ta da wafi dara kudini da sinadin da ifin jidda to me yasa ibn hajar ya san cewa hadisan ba su inganta da yake kawowa akwai hikima na farko yana kawowa ne ba don lalle ka aiki da su ba sai dan in ka ji fatawa maka mutu wannan ka san matsayin hadisa ko ba haka ba ka ba baka san su ba sai ka ce ai gashi gashi kawai ga abin da aka ce sai ki tsaya hadisin da isi idan kuma babu wani hadisi sahihi da malamai suka samu sai suka ba da fatawa da da'ifin a madadin karfin tunaninsu da karfin ilimin su suka ce ba aiki da da'ifin sai da babu wani hadisi sahihi da ya nuna ga yadda za a yi sai a ce to wasu na ganin babu laifi za a iya aiki da da'ifi a lokacin tunda wasu sun ba da fatawa amma kan da sahihin ya samu ba sai a ajiye wancan da shi ne hikimar kawo don ka san tushen inda ba ta wata fito saboda an ce a rafin sharra la da sharri la ta bi tawarti wa man lam ya'rifu sharra min al-khairi ya tsaku fihi wai na san sharri ne ba dan yi sharri ba duk wanda bai san sharri ba ba zai iya tantance shi daga alkhairi ba wata ran zai fada cikin sharri to wannan shine a takaice karshen bayani game da taimama sai wani babu babu haidi babu da zai magana game da haida na to ai kaga misali an samu lam'a kuma me yasa ka bacca tun da baka wanke wannan ba in wanka ne an samu lam'a in alwala sai an samu to me yasa ka bari dole za ka kawo da jini sai aka ce kawai ka yi taimama tun da an samu matsala a gurbin alwala ko gurbin wanka zai samu matsala idan da gudun ya warke za ka yi taɓa ruwa sai mutum ya wanka wallahu alam mala yace babul haidi abinda yake ce mahaida a larabci shine sailani shaki malalowa malalar wani abu sai ake hadal ma'u ruwa ya malalo ya kwararo shine asalin alhaidu to anan kuma ana nufin al'ada kamar da muka sani Allah madaukakin sarki game da annabi ya faɗa cikin hadisin muslim nabi ya je zai aikin haji tare da su a sai da aisha a inda ya zo masaukinta kafin a ɗauki niyyar aikin haɗi sai zai same ta tana kuka tana zubar da hawaye sai me ya faru ta ya maza Allah ga shi za a fara aikin haɗi takwas ga wata ta taho ni kuma ga al'ada ta zo biyu ce babu matsala ki kun zuhu ki tare ni yadda jinin yake wannan wata lalura ce kawai da Allah ya rubuta wa ko mata 'ya'yan annabi Adam yi duk abin da mai aikin haɗu zai yi kawai dai ba za ki yi dawafi ba sai kin tsarkaka shi kenan da sai malamai suka ce daga nan ne za a fahimci ashe lalura ce kamata kuma da annabi ya ce annaba adamu suka ce min babin agalabiya ne akwai dabbobi da allah ya rubuta su ma suna yin al'ada sannan aljanu ma na yi amma nan annabi ya faɗa ne kawai saboda rinjaye ku mata 'ya'yan annabi adam har akwai dabbobin da suke al'ada a jima'a ba sai lallai mutane ba to wannan al'ada ɗin an ba da labari wai amma babu tabbas cewa wai annabi adam ne da hawa'u da suka zauna a aljanna wai wannan itaciya da hawa'u ta ci shi ya janyo mata al'ada wa Allah ta'ala ya ga cewa kuma aljanna ba gidan al'ada bane saboda matan aljanna ba su al'ada yake cewa a cikin sa akwai azwajun mutahhara mata ne tsarkakakku ta bangare biyu ta bangaren ɗabi'unsa da bangaren ba su al'ada wala hum fiha azwajun mutahhara mata ne tsarkakakku da aka ce Allah ya ce ta fita zuwa duniya su fita a aljanna ba a yi al'ada wai sababin cin wancan itaciya ne zan yi al'ada Allahu alam eh. Eh. to ai ne da yake wai ita mace ce shine janye to wannan gaskiya ba wai hadisi ba da isra'iliyat ne to sannan kuma malamai sun faɗi hikam hikimomin da ya sa masa fi jana'a daga cikin hikimomi da ya sa masa take al'ada suka ce wannan al'adar zuwanta ga ya wani sababi ne da ke nuna mahaifarta ta kintsa za ta iya ɗaukar juna biyu magana kuma za ta iya haihuwa ba za ta iya haihuwa ba wannan kuma ikon Allah amma dai za ta iya ɗaukar juna biyu tun da har tana yin al'ada ko da ya shekara shida ce ko bakwai take al'ada to za ta iya ɗaukar juna biyu na biyu wannan al'adar ɗaukewarta sababi ne da za a iya gane cewa to tana da juna biyun kuma inda ga wata ɗaya wata biyu uku al'ada ba ta zo ba sai ce to kila ta samu juna biyu in ana so a sake tabbatarwa sai a je a yi a je gurin likita mai tabbatar na uku suka ce wannan jinin kuma yana da alaƙa da cikin da ta samu da kuma ɗan da suke sharo ubangiji yana mai da shi ya markaɗe shi yana ciyar da yaron cikinta da shi shi yasa in ta ɗauki juna biyun ba ta al'ada shi yasa akwai alaƙa tsakanin cibin yaron da mahaifar isa an haife shi masu an yanke nan allah ke ci da shi da wannan gina shi ne abincinsa haka idan tana shayarwa ma ba ta al'ada sai dai wasu matan suna yin al'ada duk da suna shayarwa amma galiban sai sun gama shayarwa sannan sai al'ada ta dawo to yana da alaƙa shi da shayarwa da take to da aka jini ne kuma natural blood ba ba cuta ba ba buguwa ba ba rashin lafiya ba ce is natural shi sa usaini ya ce tun da jini na ɗabi'a ne na naita ne wanda allah ya halicce shi to bai kamata a tare shi duk wani magani da mace za ta sha ta tare zuwan ta. ya ce kuskure ciki ko da ba haramun bane tunda jini ne na ɗabi'a komai yawansa a bar shi ya fita ya fi zaman lafiya ga mace ko da azumi ko da aikin hajji kar ta tare shi amma in ta tare shi ta yi cikakken azumi ko ta aikin hajji ya ce ba ta yi laifi ba in ji ne da sauran malamai amma da za ta bar shi tunda allah ya san da shi ya ɗora masa sallah ya ɗora masa azumi ya ce ta rama azumi ba sai ta rama sallah ba ka kaza za da sauransu ko ta bar shi shi ya fi ta sha wani magani na fata mun gane to wannan al'ada kuma malamai suka ce da wannan shekaru mace take fara al'ada gaskiya babu wani shekaru da malamai suka kidaye wata sun yi kokari su ce sha biyu wata su ce goma wata su ce sha biyar daga nan mace ke fara al'ada abin da ya sa suka ba da wannan fitoyin sun bada da ne su ma daidai fahimtar su da yanayin matan gurinsu da matan da suke rayuwa da amma malamai suka ce magana ta gaskiya bincike ya tabbatar da cewa ba wani cikakken shekara da za a ce in mace ta kai za ta fara al'ada kawai abin yana da alaƙa da tsastin da take rayuwa wezar da take rayuwa a gurin gurin sanyi ne a gurin zafi take rayuwa sannan abincin da take ci irin cimar da take ci yana da alaƙa da fara al'adarta da wuri ko rashin fara wata da wuri da yanayin jin daɗinta da yanayin rashin jin daɗinta mana waccan mace ce madam ce ranke daɗe ce daga ac sai ac daga mota daga abuja sai london ba abin da ta sani sai daɗi kaga akwai yiwuwar yanayin al'adar ta zama da wannan kuma mace ce sai ta zo daga kauye ta yi tafiyar kilomita biyar a ƙasa kafarta ta yi butu-butu ga yunwa ga wahala ga zafi ta zo ta sai da kule-kule da mai ta koma sai ga yarinya a kai sha shida ma ba ta fara ba wannan kwa daga shida bakwai sai ta fara nuna alamun mata balaga kamar kazar gidan gona me yasa saboda yanayin jin daɗin da su tsinci kan. ko da haka ba zai taɓa wa ka daidaita su ba to da haka suka ce lallai yana da alaƙa daga mutum zuwa mutum da yanayin jima bai zai a ce matar da take nan najeriya irin abincin ta ɗaya da ta ingila da ta america da yar saudiya da yar india da yar china kaga abincin ya bambanta to tunda tima ta bambanta shi ma al'ada da yanayin kalar jinin da yanayin zuwansa to zai iya bambanta shi yasa an zo ana magana kalar jini da sai malami suka ce dai galiban kalar jini to guda hudu ne in ka tattara matan duniya kalar jinin su baya wuce kala hudu suka ce ba zai yi ka tara mata ka ba su fatawa guda ɗaya ba sai dai kawai duk inda ka tsinci kanka aka yi tambaya a matsayin malami to ta hanyar tambayar mata da bincike ta nan za ka ba ta fatawa kamar yadda haka annabi ke wannan ta zo daga indiya in ta ma tambaya ba za ka ba ta fatawar yan najeriya ila kila kalar jinin ta ba iri ɗaya ba ne to galiban jini dai an san kalar jini jini akwai jajajen kalar jini akwai ja mai duhu shi ne ake cewa aswad ba wai baki kirin ba mai duhu kamar wato kamar yana ce typhoid ya shi sosai a ga jini ya yi duhu ba jajajen ba wani shi ne kalar jinin matan madina da annabi ya damin aswadin yawa ai shi jinin al'ada baki aka san shi mai tuhu sai malamai suka ce irin jinin da annabi ya gani kuma ya san matan ke nan. amma kila da za a je gurin wasu nasu ta jatir wasu kuma nasu alkudura ne alkudura shi ne burawun burawun ko kuma ruwan kasa kasa haka jinin al'ada ke wani kuma a sufra shine ruwan kwai ruwan gwaido gwaido haka yake zuwa kenan mace ma sai ta san meye kallon jirin ta na al'ada kuma wajibi ne ta sani me yasa saboda ba a zo magana kan istihaba jinin ciwo in ya zo jinin cuta in ya zo jinin bari in ya zo jinin matsala in ya zo jinin matsala kuma shi ma zai iya zuwa shi ma kuma yana da alaƙa ɗin da canjawar yanayi ko zafin ko sanyin ko timar ko wata allura da sai ko wani magani da ta sha sai ya canja mata ko kalar jini ko kuma ya sa ta samu istihaba to a nan amfanin kalar jini zai ainihin fito to da ka insha Allah ta'ala doron hadisan da za mu karanta lokaci yayi doron hadisan da za mu karanta hadisin Fatima ta Rabi bai hadisin umma Habiba bint Jahash hadisin Hamnatu bint Jahash wata ila da hadisin umma Salama duk za su warware mana yanayin yadda waɗannan al'amura za su kasance saboda ka za mu tsaya nan insha Allah safi na gaba sai mu shiga kai tsaye cikin hadisai